Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, ah, yau Alhamis, uh, goma sha takwas ga watan Ramadan, hijiran Sayyidina Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan March shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya.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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منكرون إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 mun fassara ayan abinda muke so mu mai tashi dan ba abin da yake so sai ya samar da gaba da kiyayya tsakaninku a kuma ya katange ku a cikin wato giya da maisa da caca kuma ya katange ku daga ambaton Allah da sallah ko wannan ya sa ku daina idan kuka san ga manufan shedan a ku wato muna cikin magana akan maisir da abin da yasa Allah ya ambaci giya da maisir wani dan uwa ya yi min tambaya tambaya mai ma'ana kwarai da gaske ya ce ana ta tambayar su jiya na ce al'ansab na yi bayanin ansab ya ce to menene bambancin sa da waɗannan abubuwan a akdah din na su zakariya aklam ɗin su zakariya wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa manzan Allah wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum hmm. ayyuhum yakfulu maryam hmm. wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun a menene bambanci tsakanin wannan ansab din yanda ne bayanin sa da kuma waɗannan aqlam din bambancin mai sauki ne su aqlam din na ƙuri'a ne ƙuri'a ne mutane idan suna son yin wani abu shi kuma shari'a ta yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana yi tsakanin iyalinsa a ƙuri'a sai a ce to za a yi wani abu wanda ya samu ƙuri'a wani abu ne mai kama da musabaka sai dai ya fi kama da sa'a watan sa'a ne take sawa kuma in ka lura ma shi irin na wannan aklam ɗin nau'i ne na mu'jiza domin aklam ne aka ce a jefa a ruwa alƙa'idan ɗabi'an ruwa alƙalami bai kamata ya nitse a ciki ba to amma sai aka ce duk wanda alƙalaminsa ya nitse to shi ne wanda zai raini zai ɗauki kula da wannan 'yar ita Maryam. Amma shi wancan ansab ɗin rubutawa za a yi a ƙirƙirar wa Allah abin da bai ce ba. A rubuta a jikin ɗaya Allah ya yi mun umarni, a jikin ɗaya a sa Allah ya hana ni, a jikin ɗaya a sa misali ba komai, sai a jefa su wanda duk ya fito cikin agdah ɗin to sai ya zama shi ne ake nufi to kaga wannan wani nau'i ne na sanya wa Allah maganar abin da Allah bai yi ba wato kawai mutane ko da yake na idan aka kalla abin ta babin al'amru takwini ma al'amru takwini ba abin lura bane abin da ake kula da shi kullum shine al'amru dini a shar'i ko Allah ya umarni da abu a addinance a cikin shari'a ba umarni na cewa na ikon Allah cewa Allah da ikon sani wannan abin ya faru ba ko da yake wasu malamai sun fansara ansab din da wasu abubuwa ban kila shine abin da ya kawo iskal din kuma ban yi bayani ba na zaɓi wannan bayanin shi saboda shi fi dacewa wannan ma'anan saboda shi fi dacewa da siyak din a cikin ma'anonin ansab din amma wasu ce a ai authan ne ake nufi wasu ce a ai ana nufin ana nufin wanda shine mafi shahara wasu ka ce ana nufin duwatsun da ake yanka yanka dabbobin da ake baiwa gumakan ne to haka dai duk dai malamai sun farfaɗi abubuwa da yawa akan ma'anansu tare da shi ma'anan da na faɗa a jiya bayan mun tashi karatu kuma har yanzu wani daga cikin shugabanni yake gaya min cewa wato matsalar nan da muka ɗan taɓa ta kaɗan ni da yake ba sanin abubuwa nake yi ba yace ta zama ruwan dare kwarai da gaske ita matsalar caca ɗin nan baitin dinnan yanzu kusan yaran mu an bata su matukan gaske da wannan kuma lallai haka ne kamar yadda Allah subhanahu wataala dama ya faɗa mana inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri hanya ne na sanya gaba da kiyayya tsakanin al'umma da kasala saboda za ana sabarwa mutane da samu ba ta hanyar ƙoƙari ba ba ta hanyar yin aiki ba sai ka shantake ka bar asbab na Allah subhanahu wataala ka ɗauka kawai samu zai yi ka samu ta hanyar kawai a kana kwance wanda yake shine abin da yake faruwa kuma hanyoyi ne na damfara da cuta kamar yadda muka faɗi a baya kuma haramun ne ɗaya daga cikin mafi munin laifuffuka kamar yadda muka gani Allah subhanahu wataala ya faɗa mana daga cikin dalili ko hanyoyin da yake haɗa gaba shaidan a maisir mun san yadda yake haɗa gaba a giya shine ba wani mutum wanda zai ga ya zo ya ɗauki kuɗinsa ila shi kenan masa account ya saka an cinye ila ya ɗauki shagonsa ya saka an cinye ila ya ɗauki gidansa ya saka an cinye yana ji yana gani an fitar da shi daga gidan shi wani ba aikin fari ba baƙi sai saboda kawai an yi caca ya shigan masa gida da shi ya samu da zufansa to ka ga babu wata hanya da za ta haifar da gaba tsakanin mutane kamar wannan wani ya zama shi yake aiki wani kuma babu aikin fari ba na baki ya zama shi ya gaji wahalar wancan ɗin da haka dai wannan a daga cikin hanyoyin da maisir yake zama dalilin haddasa gaba da kiyayya tsakanin mutane fil khamri wal maisiri wa yusuddakum an dhikrillahi wa anis salat mun faɗa yana katangewa daga ambaton Allah sannan kuma daga sallah wato kaman dhikrul khasi ba'da am domin ita sallah gaba ɗayan ta ambaton Allah ne amma ɗaya daga cikin nau'o'in ambaton Allah ne a kamar yadda muka faɗi wato Allah subhanahu wa ta'ala abinda duk abinda ya katange ka daga ambaton Allah to ya bude kofar dukkan sabon Allah duk abin aka kai aka wato yanda duk za a yi a katange bawa daga ambaton Allah da an katange shi daga ambaton Allah to an bude masa dukkan kofofin sabon Allah shi yasa Allah ya gaya mana inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al-adawata wal wal maisiri wa والميسر wa ويصدكم an ذكر wa anis salati. فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله سبحانه وتعالى يقول بيئة الله سبحانه وتعالى ku biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ku kula da sharrin shaiɗan. fa wallaitu idan kuka juya baya fa'alamu annama ala rasulina albalagul mubin to ku sani a ba abin da ke kan manzanmu sai isarwa bayyanannen ko isarwa mai bayyanawa a Allah subhanahu wa ta'ala nan yana gaya mana mu yi biyayya ga Allah da manzon Allah mun karanta da yawa a baya wa Allah wa atiur rasul wa Allah wa rasula suna nan da yawa ko a cikin alqur'ani a a ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da biyayya ga Allah da manzon Allah wani siyakin zai ce kul atiur Allah wa rasula hmm. ko atiur Allah wa atiur rasula hmm. ko a wani zai umarni da biyayya ga manzon Allah kawai ce atiur rasula ko fa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun a ah, ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawan malamai suna ta maganganu cewa an ce qul atiu Allah wa atiu rasula ko atiu Allah war rasula me suke nufi atiu Allah wa atiu rasula su ce ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama. wanda ta zo da hukunci istiklali wanda babu shi a cikin alqur'ani atiu Allah war rasula ku yi biyayya ga Allah inda aka yi atafin manzan Allah war rasula to ana nufin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta bayanin abin da yake cikin alqur'ani wa atiur rasula kaman kaulin malaman shafi'iyya masu ganin cewa sunna za ta iya nasahin qur'ani to atiur rasula inda sunna ta zo ta nasahin ayan alqur'ani wato dai duka wannan istiadat ne na malamai na kokarin bambance me ake nufi da atiullah wa atiur rasul amma bayyananne ne cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarsa shine biyayya gare shi a cikin umurninsa da haninsa a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan komawansa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine biyayya ga sunnansa biyayya ga abin da ya bari na sunna mun san menene sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a fadin sa da aikatawan sa da abin da ya tabbatar ya gani an yi bai hana ba da siran sa sallallahu alaihi wa wasallam wannan kuma ana ciro hanyar biyayyan gare su ta hanyoyi mabambanta wato bayan tabbatar nassin dai da tabbatar shine ma alaihin amal to sannan kuma hanyoyin da za a ci radin zai yi a'a nassi ne wato mantokin nassin ne ko a'a abin da za a iya fahimta daga nassin ne abin da suke ce ma ma'aqulin nassi ta hanyar su kiyasi da dangoginsa kenan ko a'a mafumin nassin ne wanda da yawa dai mun san mafumi da kashe kasansa to kowanne dai daga cikin irin waɗannan an dai za a iya ciro ma'ana ta kowace hanya daga cikin ɗaya daga cikin wannan hanyoyin to biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda biyayya ga malamai ko da wasu malamai an yi sabani akan me ake nufi da ulil amri amma dai wasu da dama sun tafi akan ana nufin malamai ne to su ma biyayya ga malamai wanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sashin biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahdar a wato ku kiyaye ku yi taka tsantsan daga shaidan kenan wannan wanda aka bamu labari inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha ku kiyaye sharrin shaidan domin babu wanda ya cancanci a gaya masa ya kiyaye sharrin shaidan sai wanda ya sami ta'atullahi wa ta'atu rasulihi domin a shi shaidan ba wanda yake so ya batar sai wanda yake hanyar Allah qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim ba inda yake so ya tsaya sai inda yake nan hanyar Allah ne wajen da ya san cewa nan mutanen Allah suke nan masu biyayya ga Allah suke to shi kuma a yake son ya shiga ya zama wato ya shiga tsakanin mutanen Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala kullum yake wa mutanen wato mabiya Allah masu ta'a ga Allah umurni da su kiyaye daga sharrin shaitan fa in fa'alamu fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin idan kuka juya baya ba ku yi biyayya ba to ku sani ba abin da yake kan manzo sai isarwa shi manzo nashi a ya isar da saƙo ne a aikatawa kuma da biyayya da sakayya kamar yadda Allah ya faɗi fa inna ma alaikal balagu wa alainal hisab mm. a kai aikinka ya rasulullah isar da saƙo ne shi kuma hisabi na Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sakon shi kuma ya rage na mutane wanda zai bi da wanda to amma wannan ba yana nufin shi kenan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin akwai waɗanda suka sami iskali da wannan fahimta cewa fa ma ala rasulina al-balag ko innama alaikal balag kenan sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da aiki sai isarwa kadai a'a manzo Allah sallallahu alaihi yana da ayyuka da yawa yana da ayyukan tarbiyya yana da yadda dai Allah subhanahu wataala ya tattara mana ayyukansa a cikin ayoyi da yawa na wazifatul rusul ko mm. waɗannan abubuwan guda uku waɗannan abubuwan guda uku a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma waɗannan su ne manyan ayyukan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda uku wato a a wallazi ba fil ummiyin rasulun yatlu alaihim ayatihi yana karanta masa ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tarbiyan zukatansu yana gyara masu zuciya yana ba su tarbiya yana yana wato gyara ɗabi'unsu da halayensu yadda za su zama ahalin kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala a wayu allimuhumul alkitaba wal hikma sannan kuma yana ilmantar da su littafin Allah da kuma hikma wanda wasu suka ce ana nufin sunna wasu ka dai maganganu da yawa akan ma'anan shi wallahu alam wannan sune waza'i wazifatu rusul kamar yadda nace wasu sun sami iskali a nan kamar da yawa mun san wasu jama'a da ake cewa jama'atu tabligh sun sami asalin su daga wannan ne sai suka dauka karantarwa da sauran ayyuka duka ba aikin mai da'awa bane aikin mai da'awa kawai a shine wannan balag din da haka kawai wajibin su shine su isar da sako bai shi kuma duk wanda zai karba ya zai yi da sakon ya za a yi aiki da shi wannan shi yasa ba su damu da ilimi ba ba su damu da ilmantar da mutane ba kawai suna kai da kawowa wa da yake ba aikin su idan ya tsaya a cikin isar da sakon ana bukatar shi domin wurare da yawa da muke zaton sakon Allah ya isa bai isa ba ko bai isa ta fuskan da ya dace ya isa ba har a cikin al'ummun har yanzu da sauran wuraren da ake bukatar isarwa saboda haka shi ma balak din a babban aiki ne wanda yake wajibi ne na du'at kila za mu iya cewa ma shine wajibi na farko duk da haka na manzanni din shine wajibi na farko sauran wajiban suna biyo bayan shi ne na laysa 'ala alladhina amanu wa 'amilu salihati junahun fima ta'imu idza mattaqu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى يقول babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka a cikin abin da suka ci idza wa amanu wa salihat idan sun ji tsoron Allah sun yi imani kuma sun aikata kyawawan ayyuka sun mattaqaw wa amanu sannan suka ƙara jin tsoron Allah suka ƙara imani sun mattaƙau wa ahsan sannan suka ƙara jin tsoron Allah suka ƙara da ihsani wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa wannan ayar dalilinta wato yanda aka faɗi inna ma yuridu shaytanu an bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun ya amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ah inna ma yuridu shaytan sai wasu suka shiga iskali saboda kasan asali dama bayan an saukar da fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma da la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai sayyidina Umar ya ci gaba da addu'an Allah ya kawo mana kauli fasli dai akan giyan nan a huta saboda ga dai shi an ce kar a kusance ta ana ana sallah to amma ba a ce kwata-kwata kuma kar a sha ba to bayan an saukar da wannan ayan sai da yawa suka sami iskali to ƴan uwanmu da suka yi aikin alkhairi mutanen kirki musulmai sun musulunta sun yi jihadi amma sun suna shan giya kuma gashi yanzu Allah ya gaya mana cewa rijsun min amali shaytani ne sabo ne datti ne kazanta ne daga aikin shaytan to yaya kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mu da wannan aya laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'im idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsan hmm. wallahu yuhibbul muhsinin ai waɗanda suka rayu suka yi imani suka yi kyawawan aiki ba su da wani laifi cikin abin da suka ci kafin Allah ya haramta a nan Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ɗaɗima fa'ima duk da a ka'ida ana maganan giya ne ya kamata a ji misali shariba ko ma za ka ce fa'ima wanda yake wannan ma daga cikin mu'jizozin alqur'ani domin kafin yanzu watan kafin wannan lokacin ba wanda kafin ilimi ya ci gaba binciken science ya tabbatar da cewa ruwa ma akwai sinadarin abinci a cikin shi haka kuma duka ma'i'at watan abubuwan da suke na ruwa din akwai sinadari na abinci a tattare da su ai ai dan adam bai san wannan ba shi yasa shi qa'ima ma ya dauka daga halshe ne abin da aka ji shi a halshe aka ji ɗanɗanonsa wanda ake taunawa shi yasa shi a halshe ne yake da ba to amma sai gashi Allah subhanahu wataala ya zo ya kira giya da abin da yake sifa na abinci sai daga baya ɗan adam ya gare kuma an kira ruwa ma a baya a suratul baqara in ba manta ba ko inna allaha mubtaliikum bi narin man shariba minhu laysa minni wa man lam yat'amhu nar ne amma ka ce wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa magdid karafa gharfatan bi yadihi a a saboda haka nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai babu laifi a cikin abin da suka ci ci a nan duk da kamar yadda muka ce ana nufin giya ne to amma dai ana nufin abin da suka sha na duk abin da yake haifar da maye ko abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta kuma amfani da ta'ima kaga zai hada duk abin da ba ma giyan ba tunda in dai duk abu mai ɗanɗano ba magiyan ba misali naman alhanzir an haramta shi to shi ma ya shiga duk abin da ba magiyan ba ma wanda ake ci to ba su da laifi ba sai an saukar da wata aya daban istiklalan akan su kuma wanda suka ci naman alhanzir kafin a haramta fa misali a wanda wannan ya ba wani bawan Allah daga cikin ahlu badre kuma ibnu am na sayyidina umar a kudamatu ibnu mas'ud aljumahi wannan ma'ana wannan ayar ita ta bashi iskali an yi shaida akan ya sha giya sai na umar ya ce sai ya masa bulala aka dai kai aka kawo ya ya za a yi mashi bulala alhali Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idan mattaqaw wa amanu wa amilus salihati sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa ahsanu shi yana cikin ahlu badr yana cikin allazina amanu wa amilus salihati yayi imani yayi aiki mai kyau ta yaya dan an ce ya sha giya in ma ya sha din za a ce za a yi mashi gudala alhali Allah ya ce babu juna a kansa to dai daga baya kaga ijtihadi yayi bawan Allah a irin ijtihadin sa da fahimtan sa to amma dai aka nuna masa a wannan ijtihadin nasa kuskure ne ana nufin wanda suka rasu ne kafin yanzu to babu laifi a kansu idan suka tunda sun rasu kafin saukar da haramcin giya idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat kamar inda muka sani kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana haɗa aiki da imani da aiki wanda kuma an jera ne wato idan aka yi imani aka yi aiki na gari sannan aka ƙara jin tsoron Allah aka yi imani imanin ya ayyuhal na amanu aminu wata imani na biyu imani na shahudi bayan imani kamar yadda muka faɗi a baya imani na ji sannan a ƙara gaba da wannan akai imani na ihsani kuma thumma taqaw wa ahsanu an kai imani na ihsani to idan aka kai wannan makamin amma farkon abin da zai bayar da daman wannan shine wa amilu salihati ba yanda za a yi a tsallake kowanne daga cikin wannan matakan ba yanda za a yi mutum bai aikata aiki na gari ba ya tsallaka zuwa ga makamin sun mattaqaw wa amanu na biyu ba yadda za a yi babu kyawawan aiki ya tsallaka zuwa da sun mattaƙau wa ahsanu dole sai an sami kyawawan aiki ta za ga kullum Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana ya ayyu ayyuhal na amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum ko idan kuka yi imani da Allah subhanahu ta'ala kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ba ku haske ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولا هديناهم ولا هديناهم صراطا مستقيما الله زي شو يدكو idan fa'alu ma yu'azuna bi to Allah zai baka wannan hidaya din wannan shiriyar na Allah wannan hasken na rabbaniya ba a samun sa sai dole idan an biyo ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wataala bayan da za a yi mutum ya in ma kaga in ma ga mutum misali gashi da wasu alamomi na na wilaya amma muta shabbis da saban Allah to istidraji istidraji Allah yake masa amma ba mutumin Allah bane mutumin Allah to ba zai ba ba ba zai zama ba zai iya zai iya lamam alladhina kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa lamam a zai iya yin lamam zai iya ƙananan laifi amma ba ba ba zai zama sifansa ba ba zai zama sifansa ba don haka dai sharaɗi ne dole sai an yi kyawawan aiki sannan za a ɗaga zuwa ga shi yasa ko a hadisin da muka kaddamar muka ce hadisin wali a baya manzan Allah sallallahu alaihi sallama cewa ya Allah ya ce bawa na bai kusance ni da wani abu kaman abin da na fardanta masa kaga ashe mafi karancin abin da ake nema shine bawa ya kyautata abin da Allah subhanahu wataala ya fardanta masa sannan ya ce wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan haka sharaɗin samun yardan Allah shine wannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ah. idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw wa ahsan wanda shine makami na karshe makamul ihsan wanda Allah subhanahu ta'ala ya jingina soyayyen shi ga wanda suke wannan makamin kuma dai na san mun wadatu da a dinga maimaita mana ma'anan makamin ihsan shine wancan makamin shuhudi shine makamin wanda yake ibada ga Allah subhanahu ta'ala ibadan kaman yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala yake bauta masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'rifin sa babu wani ta'rifin da zai wuce wannan an Allah ka annaka tarahu ka zama kana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kai ka ce kana ganin Allah ne subhanahu ta'ala. kuma shi wannan ihsanin yan uwa lokaci ya yi lokacin da ya waje ba in tashi a a yana shiga cikin lamarin duniya da lamarin lahira saɓanin yadda da yawa mutanenmu mu suke zato za a ga mutane a babin lamarin lahira suna kyautata aiki in an yi sa'a suna iya ƙoƙari su kyautata alula su kyautata sallah amma in suka je cikin mu'amalan da ƴan uwansu mutane ba za su damu su yi algushi ba in suka je wajen sana'ansu ba za su damu su yi algushu a cikin sana'ansu ba to wannan kuma a a saba wa manhajin Allah ne subhanahu wataala idan muka tuna annabi Dawud alaihi salam Allah subhanahu wataala yana gaya laqad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa lan nala wal hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fi sard an i'mal sabighatin wa qaddir fi sard واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير a wato annabin Allah ne fa Allah yake masa umarni amma abin da ake gaya masa dama Allah ya faɗa mana abin da ya koyar da shi kenan wa allamnahu san'ata labusin lakum hmm. lituhsinakum min ba'sikum hmm. fa antum shakirun sai gashi Allah yana gaya masa har yanda zai yi ya kera rigunan silke na yaƙi Allah yake gaya wa manzan Allah ga yanda za ka yi kuma ka kyautata ka zauna tsakanin wato huji da huji ka tabbatar ka rufe su da kyau ka kyautata ɗinka silke Allah ne fa yake gaya wa manzonsa a babin ihsani saboda kaga baka bukata a gaya maka wannan ibada ne to wannan dai shi ma karatu ne da shi ma mu tana matukan bukatarsa tana matukan bukatarsa muna matukan bukatan fahimtar muhimmancin kyautata aiki cikin komai da komai kyautata aiki cikin lamarin lahiranmu da kyautata aiki cikin lamarin duniyanmu a hakika ma babu bambanci tsakanin lamarin lahira da lamarin duniya sai a suna kowane abu zai iya zama dalilin lahira zai iya zama kuma dalilin duniya Allah ya taimake mu insha Allah wani lokaci in mun sami dama za mu ƙara tafsili a kan shi yasa kwanan nan muke ta ƙoƙarin kira zuwa ga abin da ake kira thaqafatul ihsan wato mai da kyautata aiki ya zama culture mai da kyautata aiki ya zama ɗabi'a ya zama al'adan mutum a cikin gidansa tsakaninsa da kansa tsakaninsa da iyalinsa tsakaninsa da dukkan halittan Allah in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya mana kyautata aiki har da wanda wannan kyautata aikin ba zai amfane shi bai gaya mana ba zai amfane shi ba hadisin da ya umarni da kyautata aiki ko sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbai kar ku dauka wannan kyautata wanda ne muku al'umurni ku yi zai amfani wannan mamacin ne ba zai amfane shi ba amma Allah yana son ɗayan ku in zai yi aiki ya kyautata dan haka ne nake son kabarin ku gyara shi ku gyaggyara kabarin wannan mamacin yana cikin kabari amma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana umurni da kyautata gyaran kabarin matacce to kuma balle kyautata gyaran wajen rayuwar rayayi mm. saboda haka wajibin mu ne kuma yana cikin abin da aka bar mu a baya abin bakin ciki ne mu da kyautata aiki yake sashen addinin mu mu zama koma baya cikin kyautata aiki wanda ba su yadda ma da addinin ba ba su yadda da Allah ba su zama an fi yadda da kayansu idan mutumin Japan ya kero abu wanda bai ma yarda da samuwan Allah ba balle maganan wanda ya masa umarni da ya kyautata din mun fi natsuwa da abin da ya kera akan abin da dan uwanmu musulmi wanda kyautata aiki sashen addinin sani ya sana'anta mun fi natsuwa da sana'antawan wancan to duka dai wannan yana cikin dalilan koma bayan al'ummar mu saboda mun saki mu kuma kamar yadda kullum muke faɗi a ba za mu saki littafin mu ba ko mu zaci samun sakayyan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya alkawarin bayarwa domin da ya alkawarin bayarwa sai ya yi alkawari ne ga wanda suka yi riko da abin da ya aiko da shi manzanninsa suka zo da shi a yi haƙuri lokaci ya a ƙa'ida bai kamata a ce wato a ganin waɗanda suka suka suka umarni in yi wani aiki yau bai kamata a ce mun sami daman tafsir ba to amma dai ni na dage sai na sami ko da rabin awa kafin in fita in tafi can